shi kwanciyar hankali ya fi komi duniya don inda babu kwanciyar hankali babu iko in babu kwanciyar hankali komi ba ka yi to mu gana mu gani ya yi daidai a yi wannan sulhun ya yi daidai kuma a sa duka 'yan ƙasa bangare bangare kowa shi toshe ba na shari'a amma taron nan in za a yin shi ai da wajiya ga abun da za a tattauna bisa gare shi ka ai mun irin na conference national wata nawa an ka kare kun ga yadda demokrasi mu ta zama kana ganin za a iya samun fahimta tsakanin bangarori musamman da 'yan siyasa ah, insha Allah kare ya gaji zo mu gaji ne masu iko su sun gaji su ma yan adawa sun gaji wangar rikicin da aka yi shi kowa kai ka talaka ma abu ya su to dole a shirya wasu 'yan ƙasa na korafi akan cewa an yi rabon kura wajen eh, maganar ranta mutanen da ya kamata su wakilci bangarori eh, ko kuma kungiyoyi shin ya kake kallon wannan korafi daidai ne mu kamar yanzu in ka dauka wajen kungiyoyin hura hula mu ba mun adalci ba in ka duba ga yawan mu ga kuma duka kokarin da muka na muna kawowa na azamna lahiya na ci gaban kasa sai yanke a ce a wuri uku za a bamu kuma cikin wuri uku din ga an ɗebe wuri guda an ba mata sauran kungiyoyin daga wanda adda biyar sai wanda adda goma mu gana mu gani ba mun adalci ba ya kamata a ce wadda an ka ɗauki goma goma ko ina mu kuma a ce mu kawo mutum goma bayan ma matasa adalci da ya kamata a sa matasa mata ma ba musu adalci ba ya kamata a ce kamar wadda mata suke da yawa a ce an samu mace biyar ko shida cikin wannan taron tunda ba tilas ba ne yan siyasa su kawo mata wani bi ma ba su kai mata in in ka duba sai NDP da ke za ka samu mace guda ko biyu cikin gudan taron kenan a ba mu goma mu shirya kanmu gwamnati kai shiga cikin tsarinmu 'yan adawa a baya bayan nan sun kwatanta cewar akwai bukatar su ga shugaban ƙasa ya shiga cikin wannan tafiya dumu-dumu a maimakon a sa wasu eh, su jagoranci wannan al'amari shi shugaban ƙasa ba yanzu na kamata shiga ba shi uban kowa ne shi bari gwamnati shi tafiyar da aiki in aiki na taya daidai abun da an ka sussuke sai a kawo mashi sheki shi nuna ya yarda ko ba yarda ba amma shi ce ma gwamnati shi aiki da gaskiya shi adalci abun da za a tsara da shi yayi za ta yiwu a dukkan bangarorin nan adawa ko masu rinjaye a samu waɗanda sun fi son ta cakule ko kuma a yi ta jayayya don watakila a haka su za su fi samun abin da suke bukata. eh kasan ba a cewa duka mutane ko ne ce ya yarda ana samun waɗanda gazakkuwa don saboda su ɓata abin amma abin da muka fata dai duk wanda ya taho da niyyar shi bata wannan taron allah ubangiji kai ba ya sa allah ubangiji ya sa 'yan ƙasa da damansu su gane da dole sai mun kama kanmu da kanmu mun kama juna yannan na ƙasa muka ci gaba